Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci 19,31 da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. cikakkun labaran ana sauran 'yan kwanaki a yi zaben rabin wa'adi a amurka kuma a wannan lokaci ne ake kara samun fargabar cewa rasha za ta iya sake yin katsalanda a harkar demokuraɗiyyar amurka daga yanzu har zuwa zaben shugaban kasa a shekarar 2020 jami'an tsaro da na sojoji sun nuna damuwa game da yadda aniyar moscow take yi da take dauka na haddasa rikici da rarraba tsakanin amurkawa na ganin cewa ta yi nasara akan sojin amurka wannan karo ba da harsashi ko kuma da muggan makamai ba amma ta hanyar aikewa da sakonnin twitter da yada sakonni ta yanar gizo a cikin dabarun rasha tana kokarin neman inda akwai rikici ko rarraba tsakanin jama'a a amurka domin ta kara dagula al'amura ta hanyar fadada baza sakonni akan wato na raba kawun al'umma game da sojan amurka kuwa jami'an soja na yanzu da na da sun ce akwai yiwuwar manufan kremlin ce ta samu tasiri a kan sojojin amurkan ta hanyar aikewa da bayanan karya ga sojojin kuma rasha za ta iya sa sojojin su yanke shawarwari da ita rashin ke so sai dai ba iya gano matsayin yadda rashin ta auna jami'an sojan amurka ba yawan sojojin da aka jirge su akan iyakar kudancin amurka ya karu zuwa sama da dubu takwas a cewar wasu jami'an ma'aikatar soji su biyu suna fada wa muryar amurka a jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya umarci sojojin na amurka su hana ayarin bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka wanda suke neman mafaka a nan amurka shiga kasar. jama'an sun kwatanta aikin karin rundunar sojin a matsayin wani abin da za a ci gaba da yi ko kuma zai zama hanyar neman jibge sojoji a ko da yaushe domin su taimaka wa jami'an tsaro na kan iyakar kamar yadda ma'aikatar tsaron cikin gida ta buƙaci da yake jawabi ga manema labarai kafin ya bar fadar white house ya je wurin wani taron siyasa wanda aka yi a hatintin a jihar Virginia ta yamma domin nuna goyon baya ga ɗan takarar majalisar dattawa na jam'iyyar Republican da ake kira Patrick Morrissey. Shugaba Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa sojojin ba za su buɗe wuta akan bakin haure wanda suke jifa da duwatsu ba. wata tawagar gwamnatin pakistan ta cimma matsaya da wasu kungiyoyin musulmi a kan dakatar da wata gagarumar zanga-zanga da kwanaki uku domin nuna kalubalanta ga hukuncin da kotun kolin kasar ta yi na wacce ta saki wata 'yar krista da ta yi kalaman sabo ga manzon allah a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar gwamnatin ta amince da ɗaukar matakan doka ta hana wannan mata ficewa daga ƙasar yayin da kuma kotun za ta saurari ƙarar da aka gabatar mata akan wannan hukuncin da ta yanke mambobin wata ƙungiya da ake kira ta harrik labbaik ya rasulallah sun rufe hanyoyi a biranen ƙasar kuma sun yi aron gama da 'yan sanda a cikin dare a cikin wani hoton bidiyo ta wayar salula an ga wani wato a cikin masu zanga-zangan yana harbi da karamin bindiga sai dai an fara wannan zanga-zangar ne da safiyar laraba bayan kotun kolin ta amince da roƙon da asiya bibi ta yi akan hukuncin da aka yanke mata na aikata laifi bibi dai tana huskantar hukuncin kisa ne tun cikin shekarar 2010 karkashin dokan kalaman sabo a pakistan mai tsarkakiya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan ƙasar morocco sun fara karuwa a cikin sauran kasashen afirka suna shiga balaguron nan mai cike da yawan hatsari zuwa kasar spain saboda abin da suka kira taɓarɓarewar rayuwa da kuma kuntatawan 'yan siyasa gwamnatin morocco ta karbi kudin turai euro miliyan 160 domin yin amfani da sojojin yankinta wurin hana wannan bulaguro na bakin haure da ke fitowa daga kudu da saharan afirka zuwa turai lamarin da ke karuwa amma yanzu 'yan kasarta sun fara karuwa a cikin masu amfani da kwale-kwale suna ratsawa tekunta su tsallake tekun bahar rum gwamnatin morocco bata ba da a kan yawan 'yan ƙasarta da suke barin ƙasar ta ne hanya ba amma dai jami'an sojin ruwa wanda suke sintiri sun ce sun ga kwale-kwale da dama suna ratsawa a ƙaramin ruwan na, strait of gibraltar da ke tsakanin morocco da spain cike makil da 'yan morocco abinda suka ce yana yawan karuwa a cikin wannan lokaci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bar ya huce To, daula kedu. To, wannan kuma yau mun koma. <laughs> Odumma za ki Odumma. Mm, haka ne, kedu Odumma. <laughs> Odumma. Mm, haka. <laughs> Wa Najeriya aka ce ko? Eh, to yau kudu maso yammacin Najeriya muka yada zango. Na fi sanin wa. A'a, ai yarbanci ne wa. Ah, wa, wa, Oh, wa yarbanci haka ne eh. biya biya ke so eh, <laughs> eh, biya biya mm, biya yarbanci ne ba. Kin san inda aka samu kalmar nan da ake kira ba zagi bane kin ga Ibo suna kiran Hausawa ibo da yarbawa ma ina jin suna kira hausawa gambari ko mm, gambari mm, haka aha to kowanne yana da asali akwai abin da yasa ake cewa wani wannan kabila kaza ba ni kabila ba zagi ba ce kisan eh, arewa ana kiran eh, ibo akan kira su inyamurai mm. aha to wannan kuma ya samu asali ne da yadda suke cewa ba ni ruwa in sha eh, ba ni ruwa in sha inyamiri samun ruwa in sha Aha. Ruwa Ibo kenan in yamurin aka ce maka ana nufin ka ba mutum ruwa eh, ya sha. Eh ba mm. sabanin ruwa ya sha. To dan je inda aka samu wannan asalin wannan eh, inyamurin kenan da Hausawa suke kiran kabilar Ibo. Mm. Eh ban san ko kin taba zuwa garin Ibo ba wata jiha ta Ibo. eh to na zauna a Fatakot tsawon shekara bakwai eh, to akwai inyamurai da yawa a waje yawanci ina da abokanai da yawa ma inyamurai fa kin ya saba sai ana kin koma inyamurai sosai ina na haka ne fa <laughs> <laughs> ina da abokanai da yawa in yamurai sosai ah, eh, mm. eh, eh, ni ma haka nan dan dan ko a nan amurka ma akwai wata kawata da ainihin ni dai ainihin abin da ma ya kai ni garin su ibo na mm. farko zuwa na da na shiga mota na tafi garin ibo shine ina anambra a ko imo ainihin inugu na je inugu oh, eh inugu na je abin da mm. kuma ya kai ni shine lokacin da na yi makaranta a tv college a jos sai muka haɗu da wata ita kuma ta fito mm. Legas. Mm. Ita tana aiki da NTA Legas. Ita Ibo ce. Eh, eh, mm. Ita yar kabila Ibo ce. To nan muka zo muka haɗu muka sha kwarai da gaske muka zama ƙawaye muka sha sosai dai da wata za ta yi aure shine na je karin farko na duba ba cikin garin Enugu ba ne. Daga inda za a yi auren nan da inda tashar jirgin sama take zai fi mun ma eh, na shiga mota. To karan farko na gaya miki daula sai na shiga mm. motar nan da ake cewa eh, eh, good night jos eh, good night jos good morning lagos wannan good morning abin nan enugu ina ta mm. tsoro ina ta tsoro domin akwai zamanin da ake fashi fashi da makami sosai mm. sosai da duniya fa tana da kyau da in kin ji batun fashi da makaman nan sai ka shiga mota irin motocin da suke tafiya da daddare na ko dai su dan sanyoyi da suke da hatsari amma kin ga yanzu ko ina ma to gashi na arewa kuma ba a san arewa da irin wannan abu ba to farko farkon abin da ya kai ni wancan wurin ko aka ko ji daɗi sosai kowa sai a zo ita ko tana gadara sai ta zo ta ce come and see my friend from the north eh ku zo ku ga kawata mm. daga daga arewa mm. haba na fa ji daɗi an mutunta ni an gatunta ni sosai kawata <laughs> daga arewa kuma dan sarki an wata ta ta aura saboda haka mm. na gaya miki kun ci manya manyan yankan nama kenan ana ma magana ne kuma babban abokiya ta fito daga arewa <laughs> <laughs> eh, to bari mu share fagen da mika gaisuwa fata alheri ga duk masu yunkurin ganin ci gaban kasashen mu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Haka ne kam. Muna mika gaisuwa ta musamman ga Malam Mazadu da ƙungiyar Kiristocin jihar Katsina suke waɗanda suke shirin gudanar da wani babban taron faɗakar da al'umma kan buƙatar zaman lafiya a lokutan zaɓe. To daula za su gudanar da mm. taron ne yau a shalkwata karamar hukumar kafir. To a Katsina kenan. A Katsina mm, kenan to Allah kuma kara ba da zaman lafiya da fahimtar juna a jihar Katsina da ma kasan mu baki daya da arewacin Najeriya da kasan mm, baki daya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga mama Liya Filimon Azoge da 'ya'ya da kuma jikokinta ga baki daya domin rasuwar mai gidanta Filimon mijin yawa adoge wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 109 a duniya daula mm, an sha ruwa ah, an sha ruwa wanda irin wannan irin rasuwa nan ne da ake biki to Allah ya ba mu tsawon rai irin ah, nashi amma har 109 mm. kina so ki shekara 109 ne da dan karfi ba dai ne da dan hakura ai aka da aka kai 100 ai an kwadan gale <laughs> gaskiya kam an kwadan gwale an kin tuno min yayata eh, eh. ita duniya ba abin da take tsoro ko mutuwa ba ta tsoro irin tsufa cewa mm. ta ita da ana ba da deposit din tsufa na ba eh. ta ci abinci ba ta sa sutura ba ta tattara kuɗin ta duk abin da ta mallaka ta je ta yi deposit a account din tsufa na kanta <laughs> tsufa ba ta son tsufa Allah sarki to za a jana'izar wannan mm. marigayi tsohon nan yau ne a Sakiyo Lafiya East jihar Nasarawa to mm. Allah kara ma dangin dangana mu kuma ya sa ya kyautata namu ta ƙarshen haka ne kam eh, amin To alheri ni ma bari kamun mu shiga dandalin namu na abari ya huce bari na miƙa wani saƙon gaisuwa ne na aure ne na taya murna. Muna taya ruwai da Alhaji Baba Matti Musa da mijinta Taha Salim Babal wa'az murna to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Murnan ɗaura aurensu da za a yi yau Asabar. a kasar amurka ne a masallacin alharamen a bronx da ke birnin new york za ki dan daula to ai lokaci ya ƙure kuma alheri Kin san daga nan zuwa <laughs> birnin new york aka shiga mota awa hudu ne yanzu har in tashi aiki har in yi waye zan so ne in je in ɗanci abincin auren nan tun da dai yau aure ya zo ha kuma da wani irin wace da al'adan su haka ne wace nan nasu za a ci wace da dan yajin nan nasu wanda suke suke ce mashi ba tunka tunka yajin nan da a dan sa mashi crayfish da waye duka ne to Allah ya ba su zaman lafiya amin mm. to bari mu mika gaisuwar fata alheri ga Alhaji Ahmadu Madugu da dai kai Alhaji Amuda Madugu wazirin sarkin zangon Kumasi sai kuma Alhaji Bawa sarkin Hausawan Tafo da Alhaji Basiru Baba Wayiz wanda ake aure da 'yarsa kenan Muna kuma gaisuwa fata alheri ga Musa sai kayi da uwar gidansa a Sama'u. da alhaji misbawu da iyalansa a kumasi sai kuma alhaji gana da iyalansa a kumasi da Muhammad Awal Alasan mai lafiya shugaban matasan Hausawa a Kumasi da yake eh, aure za a yi shine muka ce bari a gaida mm. mutanen Kumasi da mun eh, yayu da dama daga cikin su za su so su kasance a wannan biki. Muna kuma gaida Hajiya Ramatu mai Mr and Mrs Lady Boutique kenan tana da wani shagon da take sai da kayayyakin mata. Eh, da mm. kuma Alhaji Kabiru Shadis da dukkaninsu a Kumasi kasar Ghana. sai kuma gaisuwar abar ya huce ga alhaji maniru uba da bashiru dahiru dan bacam da kuma nasiru hashim gagarawa muna gaida a kabiru aro da shamsi eji da awali yusuf da fatar an tashi lafiya to alheri sane da kokari <laughs> ni ma bari na garzaya dandalin mu wanda suke aika mana ta email ne domin mu mika sakon gaisuwan su gaisuwan farko ya fito ne daga comrade bala usman karasuwa indiobi inda yake cewa ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga comrade bashir dauda katrina da comrade dauda muhammad gombe da comrade bishir guru da baba gana da buwa abubakar usman da baba adamu muhammad fataskum sai gaisuwa na gaba inda ya fito daga idris idris da maturu jihar yobe inda yake cewa gaisuwa ga dukkan malaman zauren a bari ya huce ina so ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga ashirin lawan na goma ruwan ɓaure da sa'idu abdullahi da maturu da prince ya'u adamu bulkacuwa allah sa na faɗi wannan sunan daidai alheri ina jin gari ne ko suna ne to eh, can dai na yan damaturu ne yan yobi <laughs> na san bulkacuwa to haba gari ne ko eh. to haka fa da abdulsalam mai walda damban da umar muhammad damaturu da sauran 'yan majalisa a bari ya huce na facebook daban na ce maki duk suna da haɗin gwiwa a tsakanin su <laughs> kin yana gai da sauran 'yan uwan da suke sauraron a bari ya huce a facebook sai sakon gaba inda ya fito daga dan jummai direba tare da matarsa hassana ibrahim inda suka ce gaisuwar fatan alheri ta a bari ya huce ga daukacin ma'aikatan voa hausa to muna ansawa mm, don allah ku isar min da gaisuwar a bari ya huce ga abokanai na kamar haka na ɗaya buhari ya haya guru na biyu nasiru aliyu bukuyum na uku kininu sani unisari kaka alhaji bukar da masar da kuma aminu kano mai da garko a ƙarshe gaisuwa ta ta musamman ga mahaifina aikuwa shine kam eh. mm. sai sakon gaba inda ya fito daga balan gwari Rano karamar hukumar Rano jihar Kano, Najeriya, inda yake cewa salam BOA Hausa da fatan duk ma'aikatan ku suna nan lafiya to dukkan mu muna cikin koshin lafiya kuwa mun godiya ga Allah ina gaida dr malam ibrahim shekarau tsohon gwamnan kano tsohon ministan ilimin najeriya sanatan gobe. Yana mashi fatan Yana mashi fatan sanatan gobe kenan. <laughs> da garba na kali kamba jihar Kebbi da tukur harka a tsohon garin Rijam. da fatan duk suna lafiya amin summa amin to amin summa amin to daula ni mm. kuma zan mika gaisuwar fata alheri wadda ta fito daga yahaya abubakar karfi malumfashi dan garin mu kenan dan garin mu ne to yace gaisuwa da fata alheri godiya mai tarin yawa kan wannan ciri da kuke gabatar mana mai samu mu ji daɗi da kuma yin nishadi yace yana mika gaisuwar fata alheri ga yahaya karfi da Abdulrahman Yahaya Karfi da kuma Nabila Yahaya Karfi. Sai kuma gaisuwa fata alheri daga Bayero Abdullahi Dan Fulani. Ya ce sakon gaisuwa ta zuwa ga filin abari ya huce zuwa ga masu zuwa ga su umma lawal dan fulani yawale sani ta kai. Allah ya sa haka yake ta kai mm, ta kai mm. to dai Mansur ya ce to kila Mansur yake so ya faɗa eh, Mansur yake so ya eh, faɗa ina ajin mm. baba wuro na faɗa sai kuma gaisuwa daga Dauda Hudu Nguru wanda ya ce gaisuwa fata alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce bayan haka dan Allah yana so ku bani dama mika gaisuwa ta ga mahaifina Sama'ila dan Jummai direba da matarsa Hassana sai abokina Buhari Hayyan Guru babana alhaji dabuwa nguru sani bosuwa abba emia nguru mansur baba na fada isubu na iran nguru tijani dan boda hassan ustaz mm. yawale sani takai kinunu sani yunusari nasiru aliyu bakumun da mhm. kuma Bala Muhammad Damban. Gaisuwa fata alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa daga Umar Umar da Matu Garba daga Kaduna to mun gode Umar Umar da kuma Matu Garba daga Legas to Matu Garba ban san ko ya koma Kaduna ba amma dai na san Matu Garba a Legas yake da ila kuma wannan akwai akwai na Kaduna akwai na Legas. <laughs> To Matu Garba da inda kake mun gode da gaisuwa. <laughs> to haka ne a gurguje bari in mika wannan takardar da ke hannuna sai ke ma in bari ki ida ki ko eh, mun mu fada eh, fagen labari mm. labarin da muke ake bin mu bashi shine ai kam <laughs> akwai labari na nan tafi na da kai shine ai <laughs> to kafin mu kai ga haka da yawa a gurguje bari na ida mika gaisuwar takardar da ke hannuna ta karshe Sakon ya fito ne daga Abdulsalam mai waldan gas cikin garin Dambam inda yake cewa fila a bari ya huce ku wuka min dubin gaisuwa na zuwa ga Ibrahim Musa wada barikin ladi da Abbakar Sadiq Belal da Dauda Garba bin unguwar Jaji Fatuskum daga ƙarshe. sai amarya ta hajiya fatima uwar gida ran gida to mhm. amarya ce kuma uwar gida ran gida da ita kadai wannan ta dace ta ji daɗi <laughs> wannan yabo To <laughs> sai sakon ƙarshe inda ya fito daga Abdulwahab Haladu Zarma inda ya ce muryar Amurka ku miƙa min sakon gaisuwa na zuwa ga Idris Tanimu cika Tsoro Hina da Malam Habu Zarma Zarman Yamaltu To wannan Yamaltin shi ma gari ne ko? Eh haka yake a a jihar Gombe ke Ko a Gombe take ko? Eh, tofa. da Alhaji Alhassan Gaima da Dodo a Sauka mai nama. a tashar hina da barista umar abubakar maji daɗin hina ina jin hinan nan togari ne shi ma kenan <laughs> eh, da nuhu suleiman turakin hina da hakimin ƙasar hina alhaji abubakar aliyu da musa aliyu sarkin noman yamaltu da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya to wannan hinan ita ma a gombe take a jihar gombe ne to to bari eh, a gurguje bari mu karasa da wannan ah, rukunin na gaishe-gaishen inda wannan ya fito fito daga hannun dauda ben afan unguwar raji fataskun kuma dukkan waɗanda yake gaida wannan daga unguwar raji suke sabili da haka sunayensa kawai zan ambata ba tare da na duk wanda kuka ji na ambata ambata ba da unguwar raji to yace ina gaida malam bala mai lemu da isubu oga na maman dada mai masa da malam madu unguwar jaji dai mm. da bawa mai gyaran rediyo da Malam Aminu Sabon Shago da kuma Malama Fatima. Sai kuma gaisuwa ta ƙarshe da lokaci zai bamu eh, damar karantowa yau eh, eh, daula. Ta fito ne daga hannun zakari Salihu gidan Rumji, jamhuriyar Nijar. ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin koshin lafiya muna nan lafiya kalau ko daula haka ne ga yau yanayi ya yi kyau sanyi ya rage kin wani dadi na ga jiki na ta cin tuwo <laughs> <laughs> to kamar yadda aka saba za ku ina so ku bani dama in amfani da wannan dama in mika gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulde da sa'adu alhaji isu a gidan ramji ne yake so ya ce ko gidan ramji rumji ko ko gidan rumji eh, tumfa mm. gaisuwa ga mutari su da ke a maradi da adamu shamuwa mai dawaki a shikal da abdulaziz alasa mai shago a bakin tashar gidan rumji to gaishe gashin da lokaci zai bamu damar karantowa kenan yau ku ci gaba da rubutuwa idan allah ya nufa za mu gaishe gaishen naku haka ne alheri makon da ya wuce daula mun yi alkawalin ba da labarin wani mashayi amma na fura Hmm. haka ne <laughs> mun yi eh. alƙawalin ba da labari amma na fura to wannan labarin namu na wannan mashayin amma na fura daula ya fito ne daga hannun idris m idris da maturu hmm. to daula ya ce wata hmm. rana ne wani kanuri ya je kasuwar ƙauye sai ya aiki wani dan damfara ya sawo mashi fura ya damo mashi fura bayan dan damfara nan ya damo fura sai ya zuba maganin bacci a ciki ya kawo wa kanurin ita kanta fura tana sa ma bacci balle kuma sa maganin bacci fahimci da ji shi ko wannan kanuri ya mm. samu ya ɗirki fura mm. ya sanya fura tas shikenan sai bacci ya kama shi gaba da kika ce dama tana sa fura kuma gashi an sa mishi maganin bacci kawai sai nan da nan yayi bacci mm. sai dan damfaran nan ya kirawo yan uwansa suka dauki kanurin nan suka kai shi bayan gari suka aske masa kai kwal suka caje shi suka wawushe mishi duk kudin da yake tafa da shi suka tsere suka bar shi can to sai can bayan wani lokaci sai kanurin nan ya farfado ya gan shi a jeji ya lalima jibin shi dai bai ji komi ba mm. sai cafa kan shi mm. sai ji kan nan ba gashi ba su ma sai ce anya anya baba ga na kai ne wannan mm. ya girgiza kansa ya girgiza kansa ya ce ko bacci yake ji ya sake tabawa sai ya ji ba gashi ya ce kai a'a wannan ba baba gana ba ne baba gana tana can kasuwa <laughs> wannan wani ne da kasuwa ba ta aski ba <laughs> sannan kuma baba gana tana da kudin ta aljihu wannan ba baba gana ba ne <laughs> wannan baba ga nan mafarki ne baba ga nan ganan wani ne yace mafarki ne dai wanda yake amma dai ainihin baba ga nan tana can kasuwa kuma tana da kuɗin ta aljihu aljihu da kuma tana da gashi yanzu <laughs> labari ya fura masha ya fura to eh. ni ma a gurguje labarin da ya fito ne daga Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi hmm. to na haɗin gwiwa ne ma tare da Muhammad Musa Dambam suka aika ah. to shi wannan wani ne wai wasu ƙauyawa ne su biyu da mata da miji hmm. to ba su taba zuwa ko ina ba to a kila ma dai ba a dai sani ba dai to ba su dai nuna ba dai kila ma dai fulani ne ko amma dai kuma afuwa fulani ni ban ce ba dai ka kuce na matsa ku <laughs> ah, ne ma yar ah, ah. fillan ce eh, eh, bari da ji abin da labarin nake ya faɗa nan san ko fulani ne ko kuma wani to ba su eh. dai taba shiga birni ba hmm. suna nan a ƙauye a ƙauye a ƙauye shikenan wata rana dai kawai sai mijin ya ce shi dai zai shiga birni da ya tashi ya shiga birni ya yi kallo ya kallo ya kallo ya je kasuwan birni ya ga komai ba abin da ya burge shi a kasuwan nan hmm. sai madubi hmm. sai ya ce bari ya suyi ma matar shi ta dinga duba fuskanta in ta koma gida shi ma da ya kalla abin ya bashi mamaki ya duba ya ga fuskar shi bai taba ya ce to wannan wani irin abu ne za ka duba ka ga fuskar ka a ciki to ai to ai to ai shi yasa ba nace nace kila labarin nan ba na fulani ba da saboda fulani akwai wanda ya fi fulani madubi kin taba ganin ba fulatanin da ba ko ba shi da to ina jin wannan labarin ban san ko na bare bare bane ba ko kuma na katsinawa ne ko na domin dai fulani ka <laughs> ko na nufawa ne dai duk gashi nan kai har riga kin san kin san fulani sai an sa mata wannan dan madubin haka ne a dan a dan jakansu da za su kwa dan haka ne kan to wannan ba fulani bane <laughs> ya kalla ya kalla sai ya siyo madubin nan ya ce bari ya kai ma matar shi an koma mata na ta murna miji ya dawo ya ce ya kawo mata tsaraba aka buɗe jaka aka ciro yana miƙa mata ta kalla sai ta fashe da kuka. A'a. <laughs> Yanzu abin da za ka min kenan ka je ka je birni shine sai ka je ka auro wata ka kawo min hotonta in gani. <laughs> ta dinga ihu ta dinga kuka ya ce mata ba eh? hoton wata bane ba ƙara kalla ta ce ita san ana wannan kuka ana kuka ta haɗa kayan ta hadda kai yaji <laughs> ta tafi amma kuma da ta tafi bata ba tafi da madubin ba sai shi ya bi daga baya sai ya dauka madubi sai ya bai tafi gidansu ya je ya samu mamanta sai yake ce ma mamanta to gashi gashi sai ya ce mama duba ki gani zuwa ne na siyo mata wannan maman na kallo sai ta ga fuskanta sai ta ce abin ma dan iskanci ka rasa wa za ka auro mata sai wannan tsohuwar <laughs> Ana ta ce a shan ko ta yi yaji. Wata san cewa ita ba fuskanta ne ta gani ta gani ba. <laughs> To mun gode eh, a Hussaini Abba Dambam da kuma Idris. Idris M Idris a Damaturu jihar Yobe da waɗannan labarai idan mako bai zuwa to yanzu daula na ga malama Judi tana ɗaga ba da hannu. Haka ne kam lokaci ya yi halin shi. Sabili da haka yanzu a madadin. Daula Salim. Alheri ke cewa Allah ƙara mana zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. To amin. Da alheri. haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. La meilleure musique et les dernières nouvelles